muna da wasu dirma dirman beraye a gidan nan ba abin da ba sa ci kafa kanka ba sai su gwagwaye ta bari in mayar can ban gane ka kai ta dakin girki ba to ai aiki na ne ba aikin ka ba wannan aikin mace ne bari in kai a zaman ki zaman ki ai ba zai yi daga son ki fara aiki ba ni ni zan yi kai ki samu damuwa ba za ki koma bai ki zaman ki lamarjin da yake a tattala wannan bari in kai can in yi so alabashi ni za ka ga yayin da zan yi dan Allah baba ya haka baba tsohon kaga ni baba za ka hana ni in ci kazan nan ba wallahi dan Allah dan Allah ba haba baba duk a yanda kake haka nan zan karbe ka domin kai din nake so ba wani abu ka ba ni dai yau sai an nuna min ma na ga wane ne sirajan nan kullun siraja ya dawo kullun siraja ya dawo babu to ba zan iya ba ni yau sai an bani dubu biyu dubu biyu ai ba wasa ce yau yau din nan sai an ba ki hakuri ya dawo ni ba ba zan hakura ba rashin kunya zan ki mu rashin kunya kowaye ya kinki mota ni in dai da ni ni sai na ji mai ke Thank you. Amarya! Ah, baba. Na'am. zuwa baba. Na ɗan leko ne in ga kin tashi daga bacci ko baki tashi ba. Wala a kwance nake. Ina baba. Na'am. Allah ya sa dai ba wannan masifafiyar yarinya. Ah ba ita ba ba ita bace ba wallahi ba ita bace alhamdulillah dama zuwa ne dai ba dan wani abu ne a ɗakin naku <laughs> na dan ci to ai kaza ce jiya kika zo kika karba ko gama ci bumi ba to kaza wannan ba ta jiya ce ai na riga na ci da daddare kuma na riga yau da safe na sauke ta shine na dauka ko da dan wani abun lasawa a nan din ai babu komai a gidan baba yanzu dai ya fita sai mu taya shi da adda, Allah ya ba Allah ya abin da zai shigo mana da shi ai dai na dauka ma ya dan baki kudin abu kudin cefane to ai kin san baba ba shi da kudi ah. na zo kuma nake miki magana zan miki maganan zubin dashi zubin dashi imana to ai ta man ba ni zan shiga ba ta ne zan yi wa yan uwana magana idan za su shiga sai in sanar miki saboda ni yanzu da me zan shiga adashi bawa ai daman cewa nake ya baki kudin ce bane ai daman duk mata ai kudin ce bane suke samun kudin zubin dashi to eh mana to ai ni kin ga sirajin bai ban komai ba kuma me yake da shi ma shi da ba shi da komai ina zan samu kudin da zan zubin adashi <laughs> Allah sarki yarinya baki san dawan garin ba to bari ki je in gaya miki kin ga surajo ni na haife shi a ciki na to surajo mugun mai kuɗi ne kuɗi fa baba kuɗi me kuɗi fa kuɗi kuwa ni a gaya miki magana sirajan sirajan fa da kika gan shi na me kuɗi fa me kuɗin gaske ne surajo dan in gaya miki ko watan baya so ya nuna ya nuna shi mai kuɗi ne eh. shi isan ya zaki gan shi kawai a ba shi da kuɗi ni ma nan bai yadda ya nuna min mai kuɗi ba ne shi bai yadda ba eh. abin da nake so da ke ki bi sirajo sau da kafa watan sirajo don ga miki yadda kika san ruwa haka sirajo yake in dai ya zube miki a ƙasa kika taro ruwa to haka in kika tari siraju duk abin yake so sirajo idan kika mishi to za ki mori sirajo to baba ai ni so nake ki shiga dashin ki rinka karɓa a hannunsa kina shiga tashi kin ji ko ko dan uwanki kina ce mm. karfa ki gaya miki ce na zo na gaya miki a ba zan gaya mishi ba ba saboda na ga yanzu kin zama tawa tunda suraka ta ce shi yasa nake gaya miki sirrin sirajo kar ki gaya mishi ke dai idan kika gani baki mori sirajo ba ke ci biki mai biyayya ba amma wallahi kin mai biyayya ko wallahi ta duk rabin arziki na nashi wallahi duk ke zaki kan ki ta zuban dashin ki to ni kuma na yi alkawari ke zan fara ba ɗauka. Ɗauka farko ba ba? Eh, idan kuma ‘yan uwanki ne, ki yadda zan yi mm. sai na yadda ne na ba su ɗauka. To baba, insha Allah idan ya dawo? Idan ya fara banin mm. sai in miki maganar sai in ji nawa ake zubi nawa ake kwasa. to Allah dan annabi kin ga wannan magana ce ni da ke, kin ga dana ne mm. amma saboda dai tunda ya kawo ki ke bakin zama yata shi yasa nake dan tsegunta miki wani abu har ya zo dadin zance ya sa ki ce ai baba ta gaya min kai ne kuɗi ne yauwa kar ki gaya mishi kin ji ko kar ki gaya mishi in ka ce ka daina bamu wannan yadin da me za mu ringa rufa kan mu asiri wallahi da raga dadan nan muka dogara ka taimaki maraicin mu mero kin gane ko ba zai yiwu in dinga gina rija ina watsa kuɗi na a ciki ba sa dawowa ba ni fa da ke gani yanzu gaba ɗaya mutane ma ni na daina yarda da su ya za a yi kowa da ka bashi kuɗinka ko ka bashi kayanka shikenan kuɗi sun makale ba zan taɓa yadda da abin da ake mun ba magana ta gaskiya ke ma gashi dan yadin da nake dauko nake bashi kin ga kin zo kin abin nan wallahi ba laifi na bane mutanen ne in ka je sai su ta cin bashi kuma su hana ka yanzu gida ɗaya fa dubu biyu nake bi dubu biyu wallahi a gida ɗaya ina bin dubu biyu wata mata ce a cin gangare take ci siya kullum kullum to to wannan wace mata ce haka nan nan gangaren nan take kar da yake ce min uwaliya ita kar gashi ita ita kullum yadda ce sai yaron ta ya dawo kullum ni ban ma san yaron to an zo gun ya aka kika wannan gangancin ai ba zai yiwu a ce kin ɗauki rakada da hatta naira dubu biyu kin kai wannan matar ba kin san nawa nake binta da ita da ɗanta abinda nake bin su naira dubu goma sha tara da ɗari takwas da hamsin kai ma ta ci bashin ka matan nan ta rana haka na je na yi bala'i a gidan amma ta biyo ni sai da ta zo ta karɓi wani bashin nawa ba zan taɓa yadda da wannan abin da matan nan take mun ba ba zai yiwu ba a ce ta karɓi nawa ta zo ta ƙara karɓar nawa a gunki mu dai a taimaka mana akan magana a dinga ba mu yaɗin nan wallahi Allah yadda ba zan ƙara zuwa ko gidanta ba ma ni in wannan in dai kaga na je gidanta wallahi na je karban bashi ne shi ma in ya gagara za mu kai maganin police station ne a je a karban mana hakkin mu babu matsala tunda an yi haka mu shiga ciki za a baki amma sai a kiyaye eh, mu je mu shiga ciki sai a baki insha Allah to madalla anti na'am Fito ki sha labari, fito. An samu? Ba a samu ba. Amma akwai canjin labari. Na je ni gidan uwaliya. Ashe ɗan nan nata ya dawo kuma ma ya yi aure? Aure fa kika ce? Eh, ya yi aure. Ya yi aure da kuɗin mu? Ato, ni dai yanzu na je na same su nake gaya musu cewa gashi gashi nan na gaji da wannan karerayen a ɗau kuɗi a bani na je da fuskar ɓacin rai da ita da matar ɗanta da na gaya musu da fuskar ɓacin rai suna nema su yi min duka da kyar na sha na fita nema in gaya miki muka yi karo da ni da mera mera gada da mera ƙawata mera dai mera mai kawo mana ragada da gidan nan ai na ga ta rabu da kawowa ma kwana biyu yaushe za ta kawo mana uwaliya ce ta karyata. waliya ce ta karya ta gaya miki na haɗu da ita ina ta taɗa mata yadda muka rabu da su take ce min ai ita ma ta rance mata na dubu biyu kuma daga baya ta dinga aikawa gidansa a karɓo na ɗari a karɓo na hamsin yanzu uh, mira ta karye ta daina yin ragada da shi yasa ba kya ganin ta kwana biyu ita ma ki ce mm. a waliya hmm. daga nan sai na yi tsalle na tafi police station saboda in na dawo ma na san matsala za a samu ne karanta yanzu kes ɗinmu yana can police station gobe ma za a je har gida a kama ta to ai matsalar ita ce kar mai gidan nan ya ji kuma magana ta je police station nan ma kuma matsala ta zo ta dawo a'a a'a ba ki da matsala ai ba ke kika yi karanta ba ni ne karanta kuma ni ce zan dinga zuwa har kuɗi su fito ko da ya ji ba ki da damuwa kar ki damu da wannan to ba damuwa Allah ya sa hakan ya fi alkhairi Allah ya sa haka ya fi alkhairi ai lamarin uwaliya sai Allah sai hukuma shi yasa na mika a hannunta na tabbata yan unguwa ma za su bi bayana dan na gaya wa hukuma cewa ta yi zalunci ba akai na ni ni kadai ba akan mutane da yawa yanzu kin ga yan unguwa suka bi bayana hukuma za ta zafa ta ba mu kuɗin mu Allah ya nuna mana na sun fito sun shigo gidan nan kai ranan sai na yi murna hada tsalle ina guda a tsakar gidan nan in ba wa mai gida shi ma hankalinsa ya kwanta wallahi anti Ya harka kici an gama abincin? Na gama. Ga naki nan ma a plus ai. Ɗauko ki ci. Mhm. Am Amina. Na'am. Wai da gaske ne kin fasa aure na wani tsoho zaki aura? <sighs> Da gaske ne mana, amma ai tsohon a shekaru ne, amma a zahiri ya fi ka kuruciya. Kuma ina da tabbacin inda zaka gan shi sai ka yadda da ni. Ah, to ta yaya wanda ya fi ni shekaru kuma zai fi ni kuruciya alaikum sirrin sinadarin NMN kenan daga kamfanin BF Suma. Mai mayar da tsoho yaro ya farfado da suma gami da haɓaka garkuwar jiki ya ƙara kuzari ya baiwa jini damar gudanawa a dukkanin sassan jiki kana ya yaƙi da cutar da ke damun masu yawan shekaru ta siga ya ba da damar yin dukkanin ma'amaloli kamar lokacin ƙuruciya sinadarin na gargajiya wanda ba shi da illa NMN bai tsaya ga maza kawai ba har da mata da matasa. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi babban ofishin BF Suma da ke kan titin Zaria lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas biyu uku ko sifili ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com. NMN. NMN. NMN. Gwarzan sinadari. Meme da tsoho yaro? kuma mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma pharmaceutical incorporation ce sani-sani ba ta hana zuwa. Ai sai dai a daɗe ba a zo ba. Kin ga yadda kika yi wani masifa kyau kika yi wani fresh sai shining kike yi? Yo to ba dole in yi fresh ba. Ina tare da masoyina abin ƙaunata. Ai kyau dole ne ma. ko babu ci babu sha dole in kyau tunda ina tare da siraju a wanda dai a samu ci din da sha din yanzu idan aka ce babu ci babu sha a gida ai yanzu zaki fara jin an fara tsuguri tsoma ba ba haka ba ba ni biki sani ba ai dai ina tare da siraja yin ma ba na ji to da ba gani ake yi kamar ba zai zo ba to gashi har ya zo har an yi har mun tare <laughs> ni ma dai yana kusan hutawa da wannan gorin naki na yau daban na gobe daban saura kaɗan ƙiris ya rage ki ji an ce fatiha ni da garis dina. garis din eh mana garis dina mana in ba shi ba towa aure a lokaci yayi yanzu ma kawai dai da yake muna ɗan neman gidan da za mu samu mu zauna ne mm. to shine na so nake ɗan faman fafutuka yana can yana ta bulayi ya je can ya can har yanzu dai ba a dace ba me wanda ya karbi kudin babur din naku ya dawo kenan ya dawo ai da bai dawo mana tuntuni muna can a jibe a gida hmm, ya dawo Allah ya dawo da shi shi sa magana ta tashi amin amin bana ke yanzu kina zaune cikin rufin asirin ki hankali ki kwance to ai masoyinka ko a cikin kuratan du yake ka bi shi <laughs> ai in ana bin masoyi wuce kuratan du mm. zan buga da su yawwa ke ma kin sani ai kwarai kuwa sifar sangaris Allah da ya nuna ma ranan nan kamar yadda ya nuna miki amin amin ah me sai ana kiwa mijinki magana ko Allah zai sa a dace ni ma kuma kin ne na ce bari da yanzu dan fara binkitan masa ko Allah zai sa a dace ta bangare na samu na an taya daga ciki saboda wannan kyan haka mm. ya kamata a ce ni ma na fara daukar sheki kin gane dai <laughs> shi kenan Allah ya baki sa'a samun gida ku samu mu ma mu zo mu sha biki wani irin biki me nake gani haka me hoton siraja nake kallo ki daina tabawa wai to yaushe kai waya ne ban sani ba da ke da ko da kan kashin nan baki da ta to me hada ki da kinkime miyar waya haka to ai biki sani ba lokacin biki na ce da yaya na ya bani a cikin kudin gado na in sai waya shine ya ah, bani ko na ji dan dai na san ba siraja ne ya siya ba <laughs> To, ki kwantar da hankalinki. Gaskiya ƙawata a gidan nan ina cikin farin ciki. Ban da wata matsala matsala ta ɗaya ce ta babu. Kuma daman an gaya mini bayan aure ana fuskantar irin wannan jarrabawa. Shi yasa ma ban damu ba. Kuma tunda ina da shi ai sai mu ci. Abuna na sani ko ba haka ba. Wai kina nufin har yanzu bai kama sana'a ba haka nan yake zaune zindikinsa a gida? To yana sana'ar kin san kafin ya tafi ana dan ba bashi yana biya to wani irin business ya kama ne da zaki ce Allah sai ya kawo ba a sayan komai ne a gurinsa ko kuma baya sayarwa baya ka ke gani mu bar wannan zancen ai to ai da gaskiya ne wannan fara sanin abubuwan da ke faruwa kafin na shiga daga ciki ni ma ko to sai dai ki yi hakuri in kin shiga daga cikin nan dai sai kin yi hakuri domin bayan aure ana fuskantar jarrabawa ta babu shine kawai abin da zan ce miki amma kuma fa za ki samu farin ciki tunda kina tare da garis ke fa muka da ke za ki ɗauki kuɗi ki bashi ya ja jari to me isa ba za ki bashi kuɗin ba ya fara ɗan gwada kasuwanci ko Allah zai sa a dace ni dai wannan sirajin da ake kan gama shaka ko ina addu'ar Allah ya sa kare mana kin dan maciji kasuwa fa ya tafi Allah ya dawo da shi lafiya kin ga na kasa ajiyo to me zai hana ku ajiye ta meman hotonsa a irin nan gefen ko kuma kin ga kake su ajiye hotonsa a falo ki kai shi uwar daka dan wallahi kawaye suna shigo suna ganin dan tawarwarin yaro ya dake a miki zagayin dan wake a <laughs> ah, to wallahi kai cikin dan shiga uku a ah, to ni kuma wallahi ba zan ki zo gidana ba dama ba me kan garis yana daki in na ji salamu alaikum to ga dole ki boye shi saboda in ka gan shi sai a ringa gudu mutum zama aljani ba na son rashin mutunci ke ba ki da kirki sanin da ba ta kai mishi yanzu an nuna guje-gujen nan a <laughs> mutu to ya hakuri garis ya zama salihi ba ma a kiran shi garis yanzu in baki labari kai abbakar ki ce dai abbakar ta wallahi har da malam a ciki ai sallah biyar ba ta wuce shi garis ga zuwa jin wa'azi ke ai mutumina ya dawo daidai godiya nake wa Allah ko da yaushe ya ƙara barin shi a haka to alhamdulillah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lallewa zan yi rashin mutunci. Subhanallah. Salamu alaikum. wata mata ce a gidan nan kullum na kawo ragade sai ta ci bashi kullum kullum sai ta ci mun bashi har ya zo ya zama na dubu biyu ya zo ya zama na dubu biyar in na je can sai ta aika wancan gidan a karɓar mata bashi idan na bi diddiki sai a ce ai duk matan nan ne take aikowa a bata wannan to don haka na gaji da in je in dawo sai ta ya dawo to ni na gaji sai ko sai ta fito gaba ɗaya da ita da ɗan nata yau sai na maka station tare maminki da 'yan sanda a kofar gida. subhanallah subhanallah baiwar Allah dan Allah ki hakuri mai daukar ni fa ba wani maganar hakuri na gaji yau in zo a ce sai ya dawo gobe in zo a ce kaza kaza to sai an biya ni yau sai an biya ni in kaga na fita daga gidan nan sai an ban kuɗi na ki yi hakuri ki yi hakuri komai a hankali ake bansa insha Allah komai zai wuce wai tukunna ma kai da ka zo kake min wannan tambaya kai wane ne ni ne dan nata Siraju da take ta cewa tana jira zo in biya mata ke hakuri, wannan abin kaddara ce waye yake so ya ji duk wanda kika ganshi yana rashin lafiya ai ba haka yaso ba kaddara ce ta same shi hakan ta faru da shi ki iya ganewa iyayi na ina yi akan mahaifiyata ba ni da yanda zan yi na tabbata duk zuwan da yake kike kawo mata abin da take ci biki taba gani na ba kin ga ba ni nake ci ba shi ita take ci amma yaya zan yi tunda kaddara Allah ya jarabe ni mahaifiyata ce da haka bashin yana kaina ina ta kokari na biya mata to wasu abubuwan suna ta faruwa tunda Allah ya sa na san wace ce na san da maganan nan da ba na gari na dawo na samu labarin halin da ake ciki in Allah yadda nauyin yana kaina zan biya mata insha Allah dan Allah ki yi haƙuri ki duba girman Allah gaskiya ni ban ma so haka ta faru wallahi dan ka buka kashe min jiki Allah inna Allah ma asabirin Allah yana tare da masu haƙuri wallahi ban so ba yadda nazo zo din nan sai na kai ta an kulle ta amma gaba ɗaya ka kashe min jikin Allah da zan je in janye ƙahar to na gode a gaida mahaifiyar ta gida Allah ki ba ta hakuri zan biya insha Allah masha Allah Allah ya sa ba ta iya buɗewa gwara ma da Allah ya sa ta nan take da tauri ta shiga da murya Hmm. Ni kan naga ta kaina. Ni da na kawo mijin aure na gidan nan ya ga umma ya ce umma yake so. Wace umman? Umma dai da kika sani mahaifiyata. Yau na shiga tara ba uku ba. ko dai umma ta ziyarci. Ko shakka babu, sirrin yana cikin sinadarin NMN daga kamfanin BF Suma. mai mai da tsohuwa yarinya kuma mai mai da tsoho yaro sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba wato side effect sinadarin nmn na kamfanin bf suma yana kau da tsufa ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki da neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin bf suma da ke lamba bakwai khadija house kan titin zaria a birnin kano ko ta lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya ko kuyi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com nmn gwarzon sinadari mai mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma lallai ma yarinyar nan zama guri ɗaya ne gaba ɗaya ya sa kika rena ni ko ku zaman da muke a tare ne ya sa kika ga wurin kwana na kika rena ni to na gaji da wannan iskancin da kike min a cikin gidan nan na gaji da wannan iskancin ina miki magana waton dariya kike miki su kike yi sa'ar ki tana miki magana kenan ah, ka ce har da malinta ka baka gaskiya godiya ne ka san na tana an ke geduwa ina ni zan yi da wannan ina ji ina gani a rawa da kai babu tana budurwa ta yi dambe ba ta da matsala tana da bala'in karfi duk irin waɗannan matsalolin za ta iya maganin su yara muke da su masu matsaloli masu taɓin kai da haka haka da jinni jinnu komai zai iya faruwa a ko da idan aljaninta suka tashi nan gidan za ta zo ta zo ta zo ta yi budurinta ta tashi duk na gaggaya miki waɗannan abubuwan, so da haka ni na ganin ki zaman ki to in ta ji ma wai menene ne ai ba wani abu bane wai babu wai kina yin adashi kuma wai ke ce uwar dashi na ga ba ni da kika haife ni tsawon zamana da ke shekaru ban taba sanin baba kina adashi ba kuma za ta wuce min kina adashi na ci gurin zuwan tambaye ki in ji shin wannan magana daga gurin ki ta ji ko kuma daga gurin makota ta ji dan in sani in san inda zan bullo bakin zaran kar a samu matsala ba idan na ci kayan wannan yarinya ai na ci halal ba haram na ci ba tunda ɗana ne ya auro ta ya kawo ta ai ita ma ya ta ci kuma sai ka ce da ni ba zan ci kayan ta ba jiya ba inda ban yi ba har hula ta na ba da jingina dan dan samu da abin da zan dan shigo miki da shi abu ya gagara to a wanda ya saba cin dankali da kwai a ce ya zo gida gaba ɗaya babu wani abu da zai iya samu ya dan karya da shi kin ga abin ba daɗi bai san an yi ba ko bai san an yi ba ai yanzu ya sani tunda uwarsa ta ci bashi ya zama dole ya ɗauki kuɗin mu ya biya mu tunda uwarsa ta ci dole ya biya kuɗi dole ne ya biya mu kuɗin mu ina jin za a iya haɗa baki da ke a cinye mun kuɗi dan na ga kusan bakin ku ɗaya da ke da shi saboda kin tafi ya gaya miki kalamai masu daɗi shi yasa zaki kwantar masa da hankali ni ki tayar min da nawa hankalin